A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakoncin Saratu Gidado wacce aka fi sani da daso ikon Allah. Ta kuma ba mu labarin yadda aka yi har ta fara harkar fim. Ku biyo mu domin jin wannan tattaunawa tamu. Da malamar primary school ce a gidan Galadima a nan Kano. To daga baya kuma sai kawai na ga ato ah, ai tunda fadakarwa faɗakarwa nake yi kuma malanta ce ina manya za su karu da basirar da Allah ya nan da ina koyar da yara sai na ga to ai ta harkar fim yara da manyan gaba ɗaya ma za a karu a harkar ana zancen shekara nawa shekara ta yanzu goma sha shida a harkar fim 2000 na shiga oh. eh, idan kina fim mm. duk uh, rol din da aka baki kina iya nan da nan sai mu dai bamu sani ba yadda muke gani mm. za mu ganki mai kirki gobe mu ganki a masifaffa mm. shin ya kike wannan jim dai darekta ne ke sa kai abin da za ka yi a cikin fim ba kai daga zuwan ka za a sa ka abin ka ce wani ni abu kaza zan ba a'a baka da wannan damar zaɓar sai ka yadda ake so nan in a mugunta ne ka fito a mugunta idan a kirki ne ka fito a kirki amma fa ba halinka ba ne sa ka aka abu ne a rubuce labari ne aka ce ka yi. idan aka sake aka ce ana son ki fito a wata masifar fiyar mata. Mm. Shi darakta yana koya miki yadda zaki ne ko a matsayin ki na mace kin riga kin san yadda abubuwa suke kawai a lokacin kina jin kin shiga kina shiga wannan riga ne ki. Eh ai a rubuce yake ai script eh. ne. abin da aka rubuta kamar a ce delu za ta zo ta tsaya a kan mijinta yana zaune ta rike ƙugu to dufa a rubuce yake ta dinga girgiza jikinta tana cewar ban yadda ba a kanki a rubuce fa yake kamar yadda nake faɗi ban yadda ba ki shi yana a muna dan ƙari eh ana yawo kin gane to muna wannan amma idea din gaba ɗaya gundurmin abin da ake nufi a rubuce yake nan shi linzami da wuta shi na yi sai aka samun suna da su to da za su sake maimaita wani fim kuma nagari sai aka sake maimaita min suna da su din AC gina da su ya bi ni a duniya a wannan harka ta fim akwai kalubale a matsayin ki na mace eh ai dole komai kake ko limanci kake sai ka samu kalubalanci ki a matsayin ƙwarya eh kalubale shine da zaka ji duk ana yan wasan Hausa karuwai ne hmm. yan wasan Hausa ba su da mutunci maza da matan kuma to shine kalubale da muke fuskanta har yau to a kan shi dai muke sai dai mu kuma muna wayewa da mutane cewar wasan hausa sana'a ce kamar da kowa yake jin sana'a sai yana ji da ita muna ji da harkar shooting film din mu dan haka mu ba karuwai bane muna da iyayenmu a gidan iyayenmu muke muna jin maganar iyayenmu mun ɗauke ta sana'a ba harka karuwanci ganin kun ɗauki dogon lokaci kina wannan sana'a kuma kin lakanci sana'ar taki mm. shin an yi wasu kwasa-kwasai eh sosai kuwa akan harkar fim wai eh, eh a ni da ilimi na dama na shiga duk da ilimi ki amma ba harkar ba harkar wasan kwaikwayo kika karanta a makaranta ba kin ce ke malamar makaranta ce eh ai shi wasan kwaikwayo basira ce daga Allah a kwakwalwa ce amma ai zamani ya zo zaki ga ana dan kwasa-kwasai da za a ƙara inganta yau wato ba a bude mana ba gwamnati ba ta bude mana wannan makarantar ba amma tana shirin yi gwamnatin jihar Kano a magon insha Allah amma ai kuna da kungiya a muna da kungiya ta kungiyoyin ba ta wani bita da haɗin gwiwan wasu wuraren a zuwa yo bita kuma ai ta awa ɗaya awa bita in kin ce bita maganar kos kika ce bita ku? Ana bitoci sosai na wayar da kan jama'a kenan. To ina batun award award kamar guda nawa aka samu? Awards ba sa kirguwa shekara goma sha shida ba kwana goma sha shida ba ne. Na karɓi awards sun fi a kirga. da merit awards duka. Wanne kika karɓa da kika fi jin daɗi da har yanzu in kika tuna kina jin daɗi? in mm, to gaskiya duk wanda aka bani na jin daɗi idan na kwali da kuma na kambu duka na karɓa alhamdulillah misali idan an fita tun da kin yi fice in kin fita kike karewa da jama'a wasu sukan ce mutane suna dan mm. suna kaunar su amma yanda suke nuna hayyukan dan wuce gona da ita eh to approachin din da ake mana ne wasu muna jin daɗi wasu ba mu jin daɗi dole mun shiga gari da mun je a ce ga da su kasuwa ce ga da su dan wani sa'i ma zaka muna saka niqafi mm. saboda eh, yau saboda yara musamman yara kanana mm. kin san manya sun ga ah, assalamu alaikum ina wuni wala muna ganin film kin ga za a yi shi a mutunci amma yara kanana suna dinga ihu ka da so hada talla da <laughs> eh da tafi kamar an na gada to irin wani sai zama so embarrassed ah. na gaskiya me burin ki a nan gaba a wannan harka da kike a buri na in ga harkar fim ta yaɗu duniya hmm. gari gari ƙasa ƙasa ana hausa fim amma cikin mutunci cikin tsafta Madalla da fata mai sauraro ya amfana da abin da aka ji a tara mako mai zuwa domin jin sabon wannan shiri. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.